litinin 20 ga watan janairu shekara ta 2025 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarun tare da hawa usman ga muhimman kanunsu ma'aikatar ministan sadarwa ta dakatar da ayyukan gidan talbijin mai zaman kanshi kanar turwa da kuma shugaban sashen gabatar da labaru a dalilin haka kungiyoyin sadarwa daban-daban sun gabatar da sanarwobi muna ce da karin haske. Shugaban ƙasa ya yi wata ganawa da mawaƙa da masu tsare al'adu daban-daban ko ya biyo bayan ganawar tasu ku biyo mu cikin labarin Rahoton na musamman na wannan maraicen zai tsokaci kan wasu kalamai da ake amfani da su wajen shigar da takardu. Da fata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke. Ministan sadarwa na ƙasar niger ta hanyar wani kudurin doka a ranar 17 ga watan Janvier shekara 2025 ya dakatar da ayyukan gidan radiyo da talbijin na kanar tuwa Nijar da kuma wani ɗan jaridarta. Wannan kuma bayan da kafar ta watsa wani sharhi kan ayyukan wasu ministocin gwamnati. Ƙungiyoyin da ke kula al'amuran sadarwa da dama sun yi tsokaci kan wannan batun kamar yadda rahoton da Musa Hassan ya shirya muna. Dokar minista ta dakatar da ayyukan tashar talabijin Canal tura Niger na tsawon wata ɗaya tare da dakatar da katin ɗan jarida na shugaban sashen labaranta sai na Amadu na tsawon watanni uku. A cewar ƙawancen ma'aikatun jarida na Niger, dalilin wannan dokar shine yaɗa wani sharhi wanda aka yi wa lakani da ma'aunin mambobin gwamnati a shekara ta 2024. A cewar gungun 'yan jarida wannan hukuncin na ministan sadarwa baya da wata madafa kokara a cikin dokokin tsarin aikin jarida a Nijar. Shi yasa waɗannan ƙungiyoyin guda biyu suka buƙaci a girka wata hukumar gudanarwa ta wannan tsarin ayyukan. Ita kuma ƙungiyar 'yan jarida masu gwagwarmaya a fannin kare haƙƙin bil'adama RGDH ta tunatar da cewa 'yancin 'yan jarida da kariyarsu suna daga cikin manyan ginshiƙai na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta kare haƙƙin bil'adama. Sannan bai kamata a musguna wa ɗan jarida jarida a cikin aikinsa. Ta kuma meka kira zuwa ga hukuma akan ta sake duba wannan dokar cikin gaggawa. Ta kuma baiwa Saina Amadu da tashar Canal 3 Niger damar komawa kan aikinta. Fassarar Fanta Shamsu kenan. Gamayyar kungiyoyin kwadugon kasar Nijar ETN a cikin wata sanarwa ta bayyana a ranar Lahadin da ta gabata ra'ayinta kan yadda al'amuran ƙasa suke tafiya a fannoni na siyasa, tattalin arziki da kuma tsaro a ƙasar Nijar. Kadai raskunar da kai mu yahaya magatakardar kungiyar ta kwadugon ma'aikata USTN e yamma Habib Ahmed ta waya. Uh, Ta hanyar wannan sanarwa mun bayyana matsayarmu dangance da yanayi da kuka sani. Mun ji bayanin da Emmanuel Macron ya yi bayanai masu matukar muni da ke ƙara tabbatar da bayanan da shugaban ƙasar Nijar ya yi dangance da batun kawo makarkashiya ga ƙasarmu. Bayan haka muna alhinin juyayin jami'an tsaronmu da suka rasa rayukansu a fagen daga. Dangance da abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasarmu mun jinjina matuƙa a game da rage kuɗin siminti da kuma kuɗin man fetur. shugaban majalisar ceton ƙasa shugaban ƙasa janar abdulhamid tani ya yi wata ganawa da mambobin ƙungiyar mawaƙa da masu amshin waƙoƙi batutuwa uku ne masu muhimmanci aka tattauna a kai kamar yadda umar isufu mai laƙanin feno shugaban ƙungiyar anasim ya bayyana mamman ada. Batu na farko shine na takardar kofi ta zaman kai da ta zama wani 'yanci da ya kamata a samu game da duk wani abin da zai shigo na yanar gizo da ake shigowa da shi cikin kasar mu euh, da ya kamata a kan su a fi da wasu kuɗaɗe da kuma shirin da ya shafi yankin ius domin gare mu masu ruwa da tsaki na al'adu ya kamata ya zama wani ginshikin ci gaba idan aka duba cikin sauran kasashen ius al'ada na zama tushe ga ci gaban kome a nan daga bangaren mu mun shawarta halarta domin rakiyar hukumomi cikin aikin neman cin gashin kan kasar mu abu na uku shine game da matsayin masu fasa'a da duk matsalolin da ke da nasaba da ci gaba al'adu a Nijar. magabata na sanar da wasu rigingimu jifa-jifa musamman ma a cikin yankunan da mazaunin karkara suke tafiyar da rayuwarsu kamar jihar tawa da wajejen afalak da suke kunshe da albarkatun gandun daji daban-daban domin shawukan wannan rigingimun a wannan satin da ya shige magabatan yankin suka gudanar da babban zaman taro kan karfafa zaman lahiya da cuɗanyar juna kamar yadda alhusaini azumzum magatakar da ma'aikatar gwamnan jihar afalak ya shaida ma tahiru musa Sarakunan gargajiya ko ya kasance hukumomi na yankin matasa da mata duka masu ruwa da tsaki an gayyace su a wajen wannan muhawara domin su kawo gudunmuwarsu wajen kawo shawarwari da ke iya dafawa na magance duka waɗansu rigingimu da ke da nasaba da filaye a yankunanmu. a wajen wannan muhawara an samu sasanci tsakanin waɗansu iyalai da ba su ga maciji tsakanin su tsawon shekaru goma a yau sun saka hannu na sasantawa a gaban gwamna wanda babban nasara ce ga hukumomin yankin ko ya kasance hukumomi na gargajiya ko na bariki gwamnan jihar tawa ya gayyaci kungiyoyi daban-daban na garin don su tattauna kuma su nemi mafita kan matsalolin da ke ci mai yankin nasu tuwa kwarya abdulaziz hamidu shugaban kungiyar masu sana'ar kabu-kabu ya yi karin haske a ƙarshen ganawar a cikin firar su da yawale abdulmumune tattaunawa da mun kai da shi a matsayinmu na wakilai na kungiyoyi da wakilan sandikata ta kwandaitar na motoci da polisai mun tattauna bisa kan rayuwar dairanmu kulawa da tsabtace gari da hakkin masu iya ƙasa kulawa da bisa shaye-shaye da yi wa da aka ga dama bisa shigowa gari da rayuwa tare da al'umma tun da ya yi kwansidiran mu ya tattauna da mu mu wajibi ne mu zo mu gaya ma al'umma da za a kan ɗaukar doka wadda soye da mu don a gyara muna garinmu kuma muna fatan kowa da kowa ya sa hannu ne ya ba da haɗin kai don saboda garinmu ya ci gaba garinmu ya tsabtata garinmu ya samu kyaukyawan lambar yabo ga magabatan ƙasa daga adara sai munhi dandi inda dangance da yakin da yake a bangaren cututtukan dabbobi gwamnatin kasar nijeriya su mu wata yekuwar shawar gamgari don kare kanana da kuma manyan dabbobi daga cututtuka da ke illanta su kamar su cutar babban tari da kuma kyandar dabbobi hasiyatu francois comlan shugabar sashen da ke kula da al'amuran kiwo a bengu ta yi karin haske a cikin firarsu da fadal alo A nan akwai cututtuka da dama da ke kama dabbobi, kamar kuraje ga fatar shanu da musassar kaji da sauran cututtuka. Ana yin wannan kamfani na shashawa ne saboda a magance waɗannan cututtuka. Da kun saye dabba ya kamata ku yi mata shashawa domin ba ku san inda ta fito ba. Kenan a kai ta likitar dabbobi saboda a kare ta da cututtuka. Rugga da Garso wasu ɓangarori ne na sarautar gargajiya a bangaren mazaunan karkara musamman ma Hulani a ƙasar Nijar. Sai dai su na da rawar da yake takawa a cikin ɓangaren nashi. Haka zalika naɗin sarautar mata bambanta. Kamar yadda Burai madodo shugaban ƙungiyar Ruga na Afirka ya shaida ma Umar Hamma a lokacin wani taron askin Garso da yawa kana jiya a Namaro musamman ma a ƙauyen Bani Abin ya yi matuƙar ƙayatar da ni ganin gangamin yadda jama'a suka zo domin taya murna ga wakilin makiyaya da ake kira garso da aka yi wa naɗi. Ina son ana na nuna yadda akwai bambanci tsakanin naɗin rugga da kuma garso. Kamar yadda kuka gani taron naɗin garso ya yi samun halartar jama'a akwai al'adu da ba a nunawa wajen naɗin rugga. Garso mutane ne da koyaushe suna bisa fage su kuma ruga wakilai ne masu shiga tsakanin sarki da makiyaya ko kuma duka abin da ya shafi hukumomi daidai ne taron su ya bambanta. sai kuma labarin wasanni dangance da babbar gasar duniya ta ɗaukan kofin 'yan mata masu ƙasa da shekaru goma sha bakwai je 'yan wasan congo sun yi waje da 'yan niger mena a wasan farko da na ƙarshe inda 'yan wasan na congo suka kasa 'yan niger da ƙwallo biyu da babu ga dai tsokacin da hamidu jibo mai lakanin papen kocin 'yan mata masu buga ƙwallon a niger yamma salamatu kadiri Eh, Hakika bayan wasa sada zumunci mun sa tsammani za mu samu nasara. Idan kuka kalli wasa na mintuna biyar akwai kwarewar 'yan wasa mun samu damamaki uku sai dai ba samu nasara saka kwallo ba. Muna da 'yan wasa matasa za mu ci gaba da horar da su su samu gogewa. 'Yan wasa ne 'yan mata da ba su san yadda za su yi wasa tsawon mintuna 90 ba. Bai huce sati biyu da muka karbe su su ba wasu su wuce su shida zuwa su bakwai da suka zo muna daga baya ba akwai lokaci gare mu da za mu sa su goge lokaci yanzu ya kore muna sai mu matsa kaimi domin samun 'yan wasa da za su walƙince mu za mu yi da lokacin da muke da euh, Yanzu kuma sai rahoton na musamman. a cikin wasu bangarori kamar su 'yanci da batutuwan da suka shahi siyasa ana yawan ambaton shawo kan al'umma ko kuma mika kira lokacin da ake fafutukar shigar da wasu takardu wakilin studio kalangu da ke agadas anise karim ya yi fira da juju musa bashir ga kuma fushin bakin da ya yi a kai A fannin shari'a ko na siyasa, me ake nufi da shawo mutane wato lobbying da kuma meka kira cewa da pledoyi? Game da abin da ya shafi lobbying wani aiki ne da ya shafi cokan masu faɗi a ci na jama'a musamman ma 'yan majalisa, ministoci da sauransu da ma'aikata domin kare muradun wani gungun musamman ya kasance na tattalin arziki na jama'a ko na ma'aikata. gabatar da shawara wani aiki ne da ke shafar kamar bunƙasa wani dalili ko wani tunani ga al'umma da kuma masu faɗi a ji. Menene manufar yin waɗannan ayyukan? Game da abin da ya shafi mahimmancin maradon lobin shine na farko shiga ko canza wata doka ko wani kudiri shine na kare maradon tattalin arziki na wani kamfani ko wata masana'anta ciwukan siyasun al'umma domin wani gungun musamman. Yanzu game da abin da ya shafi mahimman maradu na wani gabatar da shawara shine na da kan al'umma akan wata matsala misalin sauyin yanayi 'yancin adam shine kuma na tattara 'yan ƙasa ƙasa domin shawo kan magabata shine na kare gungun mutane masu rauni. Ta yaya ake gane waɗannan ayyukan? Game da abin da ya shafi lobin wato kare manufa ko aƙida abin da yake bayyana shine ana tsara shi musamman ma daga gungun mutane masu muradu ko kuma ma'aikatun gudanar da wannan aƙida shine amfani da rahoton fasaha da nazari yawanci ana ganin tamkar wata alaƙa na muradun masu zaman kansu duk da cewa wasu masu kare muradi ko ƙa'ida misali muhalli kiwon lafiyar jama'a yanzu game da abin da ya shafi koke ko kuma shawara abin da ke bambanta shi ana shirya yawanci daga masu zaman kansu su on ce kungiyoyi ko kawancen al'umma amfani da kamfen wayar da kai budaddar wasiƙa zanga-zanga ko kuma shafukan sada zumunta a matsayin misali game da abin da ya shafi lobbying misali wani kamfanin man fetur ne da ke ɗaukar mutanen da ke kare wannan aƙida ko manufa domin kan wata gwamnati domin ta rage harajin man fetur game da fulidwaye kuma wani misali kamar wata ƙungiya ce mai zaman kanta da ke shirya wani kamfanin duniya domin hana amfani amfani da ledodi da take tattara sanya hannun mutane cikin wata buɗaɗɗar wasiƙa. tun madalla duka duka duk abin da su oke na abin da labarin na sashen hausa na wannan maricin allah ba mu alherinsa. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin hadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin airtel kyauta har so biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka sauran shirye-shirye a kan manhajar studio kalangu da kuke iya saukewa ta play store